To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa jama'a masu saurari makon wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Uh, ah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a ku yi hakuri. Uh, mun dan lati kaɗan, all the time muna cikin lati ne these days. Alright, uh, ah, kamar kan da muka yi magana muka yi uh, alkawari cewa yau insha Allah za mu fara wannan program mu na aure nake so mijin aure nake so muna tare da yar uwa wanda ta shahara a cikin aiki na gidan television yau ita ce special guest din eh ajiya lami muna tare da ajiya lami wanda ta shahara a cikin aiki na gidan television sa'an kuma bayan haka yanzu haka tana aiki a gidan eh, jarida a gidan rediyo yar jarida ce ita ah, yau ita ce special guest dinmu da za mu zo da ita ah, da za ta zo ta shi jama'a in za mu so dai ita da kanta mu ba ta minti ɗaya kawai ta dan gabatar da kanta sa'annan mu ci gaba da abin da za mu yi saboda yau in kun duba hoton za ku ga muna tare da wanda za mu yi mata program ɗin mai suna raliya Raliya in kun ga wannan hoto za ku ganta a cikin wannan hoto kun ganta? ‘Yan TikTok ku nake gudawa ba, amma ‘yan Facebook ku kuna ganin ta kan screening hmm. ga Raliya sosai, za ku ganta sosai Raliya. Ita shekarunta ashirin da biyar, yau mun fita Najeriya last kamin ina gani kamin mu tsayar da program din mun je Cameroon ne. Amma yanzu mufta Najeriya mun je Niger. eh da mazan Nijar ke zuwa ake korin su ba ba su dama ta yanzu mun kawo matan Nijar alright to amma jama'a kan haka ku bari ajiya ta dan gabatar da kanta na minti ɗaya biyu insha Allah shi mu sauka kan a program to bismillah ajiya to haka ne sunana Lami Sumayya Murtala kamar yadda aka sani a Kano gidajen rediyon da na yi aiki saboda gashi na ya fara ba da bayani shekaru da dama gaskiya wajen shekara talatin na yi aiki a ctv sannan na yi rediyo kano ma na fara to daga rediyo kano aka ɗebe mu a wancan lokaci aka kai mu ctv a halin yanzu dai ina aiki har ila yau kamar yadda kuka sani a gidan rediyo wato vision fm na kano a nan nake aiki ina da aure ina da 'ya'ya ina da jikoki Masha Allah, masha Allah. To jama'a, uh, wai <laughs> ya sunan shi na in ji wani karin magana a cikin yare na Ghana, wai abin kirki baya siyar da eh, wai abin kirki ke siyar da kansa. Eh, abin kirki ita ke siyar da kanta. To jama'a kun deji zance daga ita kan kanta ajiya lami. Wannan 'yar uwa kuma da muka kawo ta za mu yi program a kanta yau mai suna raliya raliya da kuke ganin ga ajiya lami je yan tiktok kuna ganinta ajiya lami kenan to wannan kuma eh, raliya raliya ta kai ta kawo kanta ba saboda shekarunta ashirin da biyar to mutum <coughs> a ka'idan mu anan wannan program kuka muna yi uh, ita uh, ajiya lami ajiya lami da suke tare da mu ita ma programun da take yi kenan amma a gidan television kuma ta dawo kuma tana yi a gidan ah, radio ah, yau kuma ga nan ta zo tare da mu a special guest namu ah, raliya ba ta kai ta kawo kanta ba shekarunta ashirin da biyar to mu ma nan a ka'idan mu tun kan shakmal eh, nasir ka'idan da aka kawo har barista suka saka hannu a ciki cewa mace she ta kai shekaru ta talatin za ta iya ta kawo kanta abin da sa ka ce shekara talatin mun san dai mace she ta kai shekarun ta goma sha takwas take da 'yancin kanta to amma mu ba wannan za mu duba ba mu za mu duba addinin musuluncin mu mun sa addinin musuluncin mace ma za ta kai shekara hamsin amma in dai bata yi aure ba tana karkashin iyayenta mun sani bazawara za a iya samu bazawara kamar rally haka ba zawara ce amma shekarun ta 25 to amma ba shi mu muke dubawa ko abin da muke fuskanta muka ce haka to amma ba sani ba jiya kina da magana kina ganin hakan da muka saka 30 ya kina da wani magana kai To shekara talatin ina tunanin suna nufin watakila a wannan lokacin ta dan mallaki hankalin kanta. Kuma amma dan nauyin kaɗan za a ji sai dai idan budurwa ce Wataƙila ba za ta iya kakanta ba tana jin nauyi ko tana jin kunya. To amma wacce take ba zawara ce, hmm. ko shekarar ta 25 za ta iya kakanta ta nemi mijin aure kuma yadda zamani yanzu ya canza ‘yan matan mu ma da muke a nan suna zuwa gurin mu su ce suna son mijin aure. ‘Yan matsaloli ne dai da ake samu nan da can na mazan, ka san halin maza sai sun ga fara kyakkyawa mai aiki saboda lalaci. mai aiki ta tana da kuɗi wani ma sai ya ce sai in tana da gidan kanta sannan zai ah. aure ta shi zai zama ci ma zaune kenan <laughs> wato mazan in dai mace in ba fara bace ba yawa bai zuwa kuma idan ba zawara ce ko kuma wace mijinta ya mutu to fa sai in ya bar mata kuɗi da yawa sai a shiga sai a je kuɗin tare to matsalolin gaskiya ni dai ta bangare na da nake fuskanta kenan da yawancin mazan ko kuma ka ji ya ce ririya nake so doguwa a'a mai dan kiba yar dima-dima haka dai kai kuma sai ka shiga kasuwa mu mu shiga kasuwa mu ta nemo irin waɗannan eh, eh. ah, wa'anda suke cewa suna so tunda su kasan maza su ne basawa na'am na'am na'am to alhamdulillah jama'a kun ji maganar ajiya <laughs> alhamdulillah jama'a bar mu je <laughs> kai tsaye mu ji lahali mm. ne ba ta kai ta kawo kanta ba shi yasa mun ce ta kawo eh. kakanta odo ta bar mu magana da kakanta amma ga kakanta a nan ita da kakanta ke zaune kana gani ga eh. kakanta ku ga ita raliya a nan shi yasa ku bar mu hmm. ji magana ita kakanta a yanzu to sarki zaki ina ubada ni da kakan lariya lariya ta yi bayani Allah ya tabbatar da alheri to jama'a kun ji ko ajiya mun ji ko dai mu sake ji a na ji ta faɗi ta ce ita ce kakar raliya Allah ya tabbatar da alheri eh wai raliya ta ga tabbatar duk abin da ya ke faruwa ta samu amma jama'a ku da kuke kallo mu for the benefit of the doubt zan sake saka once more insha Allah shi mu gayyace ta raliyan da kanta a nan mu sake ji wannan kakanta ke ke wani kusa da ita assalamu zaki ina ubada ni ba kakan lariya lariya ta min bayani Allah ya tabbatar da alheri Masha Allah. To, yanzu ita eh, eh da kanta za mu ji ta kuma odiyonta, ita kan kanta uh, me take faɗa, me bayaninta, ita raliyan da kanta, mu ji status ɗinta, ita kan kanta. Alhamdulillah barkatu ina kwana ya yi sarki zaki ya gida ya aiki. Da farko suna na Raliya ina da shekara ishirin da biyar ina da yarinya ɗaya aure na biyu ina Nijar da zama ina neman mishi nagari wanda zai riƙe ni da amana mai addini da ya san mutuncin mace Allah ya sa samu alhamdu na gode jama'a mun ji dai ita muryar raliya da kanta ta ce sunanta raliya shekarunta shirin da biyar tana da yariya mace amma 'ya'yanta biyu to kamin in tambayi ta raliya magana bari mu ta yi mana sallama assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barke raliya alaikum assalam wa rahmatullahi barakatuh raliya odiyon da muka buga naki ne ba na kowa ba ne wanda kika turo mana ne? Ya eh, kuri daga muryanki. Nawa ne. Ok, wanda kuma kika turo mana na kakanki ba mu yi mistake ba na kakanki ne ba na wani muka buga ba? Eh na kakata ne. Na kakanki ne. Okay, very good. Okay, bari mu je wurin. Ajiya Lami. Na'am. Ah, ina mamaki gaskiya kimin gafara saboda shi ga yawanci eh, ta sidin Najeriya arewacin ku ake ake arewacin mu ake samun wannan shi kaga ɗan yari a karama shi ta nuna maka cewa shekarunta 25 23 ashirin da eh, wani talatin ma auren ta biyu akan in ka duba wani garin ma shekara ashirin da biyar to yanzu ma za ta fara ma auren ma ban sani ba wannan me ke kawo haka aure da sauri sannan ka ga maimakon yaro yana makaranta ko kuma wasu ababa me ke kawo ni na ganin cewa ka wani auren na sauri ni hankali na kenan amma da maganar faɗa cikin kuma in an yi auren da sauri maimakon ko da ma auren ba ma auren da sauri ba ko da ma maybe hmm. auren ga namijin ya rika auren ma saboda an ba shi yariya karama amma shi ka ji hmm. auren ko auren ta na biyu amma shekarun kuma kana gani wani kaɗan Eh, muna, muna jin kyaji alami. To, <clears throat> abin da dai na ji kana mamaki a ce ya shekara 25 ma an mata auren farko to gashi yanzu a gaban mu kuma da eh eh, eh muna jinki muna jinki to yanzu a gaban mu muna da Raliya wace aurenta ma biyu kuma shekarar ta 25 kai a ganin ka kana ganin yayi wuri da aka yi mata auren ko na'am yawwa to a gaskiya bai yi wuri ba abubuwa ne biyu zuwa uku ka san dama mu a ƙasar hausa kuma da addini abin da yake nunawa in yarinya ta yi sha takwas za a iya mata aure to a kuma wani lokaci a al'adance ko kuma eh, idan yarinya ta kai sha hudu sha biyar ga inda ba sa karatu to za a yi mata aure to akwai aurarraki da dama da suka tsallake tunda an yi auren a sha hudun amma kuma sai ka ga cikin Allah an hayayyafa an yi jikoki an yi zuri'a mai yawa to sa'a ne gaskiya ba mamaki raliya abubuwa da dama ne suka shigo cikin al'amarinta ya sa ta har ke, ta yi aure guda biyu ba ta inda baya iya kamawa walau a halinta ne ita walau a ɓangaren maza ne saboda ka san 'yan mata yanzu ya danganta ga kamar yadda na ce ta yadda aka yi auren saboda shi aure in dai baka tokara shi ko ka dangana shi da Allah ba cewar za ka yi ne domin Allah domin ka yi bauta to gaskiya akwai matsaloli da yawa a cikinsa sannan kuma yawanci mu ma a nan da muke ganin yara yanzu idan sun yi auren to sai su ce sai sun yi kankan da maza su ma duk ɗaya ne tunda kaga Tun da aka samu duniyan nan tana dan canzawa yau a kamar social media dinnan da ake gani a yi zancen soyayya a ta so saboda haka idan sun yi soyayyan nan tasu a waje sai su tunanin cewa to ai fa in aka je gidan mijin ma soyayya zalla za a yi wasu suka manta cewa in dai har aka yi auren to fa ya zama ibada ibada ce kuma ibada in zaka yi ta tana da wahala sallah ma da aka ce za ka wani ba zai yi sallar ba saboda mai gani yake ta yi masa wahala to saboda haka shi kuma zaman aure dama zama ne na dindindin har abada na mutu kare ba takalmin kaza saboda eh, haka idan ba su yi akwai matsala nan matsalan ina gani shine har yanzu ba eh. taka kin ga kin yi magana da na ji daɗi sosai amma ni ina gani still akwai matsala ciki eh, cewa mace a yi mata aure da sauri aje yana da kyau amma kamin a yi macen aure kin magana mai kyau cewa zai iya fito matsalan ta ne ko matsalan Eh, mijin auren ta ne inda ni na gani kamun a ce za a yi auren a samu macin a kansilin ta a nuna mata in kin shiga gidan aure ga kan da zaki kirka auren ki ga kan da zaki to ina gani wasu matan ajiya ana iya kawo su na kina gani ga yariya shekara goma sha shida wata waya ne mata aure yariyan ga mai ta sani ga aure an nuna mata an koya mata auren sosai ko dai an koya mata sha'awa ke dai ki aure ke dai kawai ki aure amma an nuna mata na majiya hmm. eh ajiya labi ko ya kike gani wanda magana da ka faɗa fa gaskiya ce sha'awar auren ake nuna musu kuma su kansu matan in suna da ƙawaye ai ƙawayensu za su yi auren za su ringa gaya musu some part of daɗin auren amma ba za su faɗa musu akasin haka ba wanda za a iya samu sannan su 'ya'ya matan abinda muka rasa dama counseling ɗin yanzu kaga ni ina da makaranta counseling center ce amma sai kaga an yi shekara da shekaru ba wanda ya kawo ɗansa ma balle ka biya masa karatun auren sannan maza ma suna da matsala ai ai su ma yara maza tun da auren su na fari kenan to nuna musu muke cewa fa tun da su ne shugabanni a gida to duk abin da suka ga dama za su yi to a nan ita kuma wata ba za ta ɗauki cin mutunci da wulakancin da maza za su yi mata ba to anan sai kaga an fara turka-turka su ma ya'ya maza ya kamata mu iyaye mata mu ringa musu counseling a gida in ma dai ba za mu kai su inda ya kamata a zauna a dan jajja musu kunne a yi musu eh, bayani akan yadda aure yake bar responsibilities ɗinsu abubuwan da ya kamata su yi su yi to daman dole za mu ta cin karo da irin wannan matsala su ma kuma 'ya'ya matan gimin gafara aure sakin aure Najeriya ɗaya nake gani za a iya yi in dai aka bar siyewa mazan gado kamar mace za ta shige gidan aurenta <laughs> a sai mai gado da <laughs> koba da in dai aka daina wallahi ya riki matan shi amma in dai ba daina ba ko yaushe wannan gado ya taushi wala jiyashe ya sake ta kawo wanda za ta zo masa da sabon gado <laughs> da kayan ga ai zan iya gaya maka ma akwai wacce eh. ah, ina gidan rediyo ta taba zuwa ta ce dan Allah dan annabi a taimake ta a siya mata katifa saboda katifa tun ta aurenta ce aka kawo mata katifa ta lagube ta lagube ta yamushe ya ce in bata canza ba sakin ta katifa kwanciya wanda shi yake kwanciya a kai rashin kunya ta yi yawa ta yi yawa wallahi a hannuna ina da kes din wata auren ma ya ki yiwa saboda ba ta da kayan daki ta zo tana ta neman wai ai mata kayan daki ina so in wayar wa da mutane kai kayan ɗakin nan ba dole ba ne a kyale su su mazan su ringa yin kayan ɗakin a wasu ƙasashen ko a maƙotan mu nan ai akwai maza da suke yin kayan ɗaki kawai sai dai a kai musu matar daga ita sai zanin jikinta su masu je su ci gaba da zama. Masha Allah. To, Ajiya Raliya, kina tare da mu? To, Raliya za mu dawo kanki sosai. Uh, Raliya, ya hakuri, aurenki kace aurenki na biyu kenan ko? aure ah. ya hakuri zaki ya dan gaya mana kaɗan kaɗan kake shiga ciki da yawa kaɗan me ya kawo sakin auren ki na farko da kuma na biyu gaskiya sakin aure na na farko ina so wanda na aure yana so na matsaloli ne ne na a biki zama haka ban gane ba a auren ki na farko kina son mijinki yana son ki sosai ah, mm. shi matsaloli ne na me kamar kishi san daga inda matsalar yake bullowa ba gaskiya okay matsalar kishiya mm. okay masha Allah shi ke na bar mu saukakan wannan kin ba mu hujja matsalan kishiya sa'annan auren ki na biyu fa aure na na biyu shi kuma kamar yayi min boye boye ba zai aure ni bai faɗa min gaskiya ainihin shi waye ba okay ya miki boye boye bai gaya miki shi ko wane ne ba hujjan kenan da aka yi auren na fahimci abubuwan da duk aka gaya min shi ya ɓoye min da na ci tsaye shi na tambaye shi ya ce in mm, haka nan ne ni kuma na ce gaskiya ba zan zauna ba kaman wani abu ya ɓoye miki duka rayuwar shi ba abin da ya gaya min gaskiya duka rayuwar shi ba abin da shi ya gaya miki gaskiya mm. Okay. Ya gaya min yana da yara masu Allah da yawa ba. bai gaya min sana'ar da yake yi ba sai ya ɓoye. Ok, shi kenan ya isa, wannan kawai ya isa, ya isa. Alright. To, uh, gidan auren ki na farko ko na biyu kika samu, eh, na ka samu aihuwa? Aurena na farko. Auren ki na farko kika samu aihuwa? Yarinya. Yarinya. Ok, that's great. To, jama'a za mu bude layi kenan na kiran waya ita raliya daga ƙasar niger da eh, da za mu bude waya kenan ga wani dan waya ba amsa wasu a wanda nake so ji ya rubuto mini ne za mu bude layi a wayan kira na ita raliya a duk wanda suke neman ta na aure ok na kunna datan yanzu kai da kake neman raliya da aure Ga shi nan muna tare da ita a nan kana da daman yanzu ka bugu ah, to a ah, yau in namiji ya miki ƙarya na aurensa da kika haɗu da shi Allah kiyaye ka malam Aliyu na malam Musa Sadu Sunna A ah, Raliya yau in namiji in ya miki ƙarya kamin ku yi auren shin ba ku saba da shi ba ne gaba ɗaya kawai kuka auren sannan kika gane cewa ya miki karya ko dai ya ya faru da ke shiga gidan aure ki gane cewa wayan nan haɗuwan ku da shi ba mu ɗau lokaci ba gaskiya kuma sau da family shi suka gani ni shi suka a ah, ya yi mata karya da family suka ganin ki ranar aurenki, eh. sannan suka ce wai ya yi miki karya eh, kamar ya yi min karya wanda kamar dama yana yin haka nan ya taɓa yi ya ok Ba baki ya fara wa ba eh. amma auren ku da kuke kuna auren gwada jini dai ko eh, eh sannan da kika bar gidan auren nan, kina physical fit ba, babu wani matsala a'a ba ko kaɗan ok wata uku ma ni na ba da jini Okay, kina ba da jini kowane wata uku? Mm, asibiti, insha Allah. Okay, alright, okay, good. To, uh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa tu kola. Kola, daga muryanka, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa tu kola. Right. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Saki zaki. Na'am kola ya sunan ka daga ina ke kira? Kana magana da Abubakar Sale. Daga ina kenan kake kira? Na kira daga nan Nigeria, Sileja, Niger State. Sileja, na na ne kuma wani wani jiha kenan Sileja? Niger State. Na Aje zaki magana? Niger State. Ok. All right. Okay. Shekarunka nawa? Akalla ashirin da biyar. Ashirin da biyar? <laughs> Shin kana da iyali? Na da iyali ko ba. Iyalin Iyalinka nawa? Daya. Daya da yara nawa? Yara biyu. Yara biyu. No.

a to shi kenan ba kiran ba eh, ma dokan wannan wanda zai kara aure kuma zai aure muke doka bari mu aje ka ba wannan ya kawo mu ba magananta ita magananta ne ba magananta ta bane salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kola ya sunan ka daga na ke kira sunana abdurrahman ina kira daga libya abdurrahman daga libya Insha Allah. Alright. Abdurrahman nawa? Shekaru na ashirin da shida. Ah, ashirin da shida. To, Abdurrahman kana da iyali? Hello. Muna jin ka nace kana da iyali. La babu iyali. Okay. Uh, a Libya wani aiki kake yi? jiya aikin gyaran motoci ne. Eh? Mechanic da gyaran motoci. Ok, makanik. To, yanzu, ita Aliya tana Nijar, kai kuma kana Libya. To, uh, ya za ka yi kenan in ka same ta da aure? To, insha Allah ta'ala, in dai san samu dai samu mun kare da ta zai kawo nan ne a tana bukata. in ka samu ka same ta za ka kawo ta a Niger kenan. eh, ah, sorry, sorry, a Libya. Amma ni dan Niger ne mazamin nan Libya. Ok, kai ma dan Niger ne. Alright, ah, ok, yanzu yanzu a ah, samu hakuri. Ah, Raliya. Ina zaki zaki zaki ya zama Libya kuwa? Shekarun shi ya miki kadan. me yasa ya girme ki me hujja ki kika aure a hankali ne ko dai a bi ma'ana shekaru ne Ok, amma farkon auren da kika yi eh, shekaru nawa ya girme ki? Suna da dama, ina da sha takwas aka yi aure na da eh talatin da zuwa to me yasa ya sake ki inda dai shekaru za ki duba Me yasa ya sake ni. Eh to, idan eh, abin da nake so ki gane, shekaru za ki duba, aure kike so ki shekaru za ki duba, ko dai wannan eh, hankali da soyayya za ki duba. shi ya kamata ki amfani da shi gaskiya hankali da soyayya amma mafi aksari yara yara kamar haka irin ishirin ishirin da wani abu ba a cika samun kamar gaskiya wanda za a ce To, wannan wannan maganan ki ne saboda sometimes kuke yanke wa kanku bi ma'ana kimin gafara kina kuna za ku block wa kanku chance. Amma wannan wannan zaɓin ki da ba sani ba ajiya lami kina da magana faɗa a cikin wannan kamin jama'a da yawa na kira amma shi kuma yana kan labi kamata mu sauke shaka ba yana da dama ajiya lami kina da magana faɗa a cikin wannan magana da take faɗa ta ce shekarunsa ya yi mata kaɗan eh. <laughs> wanda kuma kan auren wanda ka girmama ya danganta da irin mutumin da ka aura idan yana da mutunci ba zai ga ka girme shi ba tunda ƙauna ce ta sa ya ce san ka ita wannan take tunani to da ba za ta duba shekaru ba akwai abubuwa da dama da ya kamata ta duba a namiji kafin ta yi aure saboda abubuwan da ta faɗa ɗazu na ɗan rubuta wasu abubuwa da ta yi bayanin su da aurenta na farko da auren na biyu to saboda haka ina ga mu ba da dama tun da ana ta kira in an gama an akwai lokaci sai in ɗan yi bayani akan abu. Kina da kina da minti biyu yi magana. Na? eh kina da minti biyu yi magana saboda call and call okay to farko ta ce kishiya ce eh. kishiya mai taimata magani ta ne ma muke cewa kishiya ta yi magani ta hana ni zama a gidan miji ban ce ba a yi ba ana yi amma akwai matakan da zaka iya ɗauka sannan wancan ya yi mata ɓoye-ɓoye ya aure ta me yasa ba ku yi bincike ba kafin ku aura magana ka ta farko wacce kake cewa iyaye suna ta cewa ya aure ya aure shi ne ya jawo mata wannan da shi namijin ba su bincike shi ba kafin su ba shi ita watakila yana yin wani hali da ba shi da kyau shi kuma bai gaya musu ba ita kuma manyanta ba su yi bincike sun ga a yaya halinsa sai kuma wai ranar da aka yi aure sannan za a zo a ce ai ya boye miki wasu abubuwa me yasa tun farko dangin da iyayen ba su je sun yi mata bincike ba kaga duk waɗannan matsaloli ne to haka duk mijin da za ta aura nan gaba idan dai ba ta yi waɗannan abubuwan ba za ta kuma zuwa ta da very good very good to a raliya har yanzu kina ganin cewa kan ba shi dama saboda shekarun ko Okay. To, bawan Allah, ka yi hakuri ta nuna cewa shekarunka ya yi mata kaɗan. Shi sa ka yi hakuri wani Allah za ka sake shigowa next time, kaji? Wa salam bawan Allah, mutumin Libya. ka yi hakuri wai ka ya yi mata kada. Amin, amin. Allah ya saka maka kai ma da alkhairi. Allah ya saka maka da alkhairi. To, ah, ah next call a kai hakuri na cut call ka kai ka call back. Jama'a, eh, call kira ya yi yawa sosai. ya kin yi kasuwa. <laughs> Ai, ka san fara ce ko? kamar yadda nake ganin fara ce o oh, da yake fara ce ke za ta yi ba ta yi kasuwa ai ah, Raliya, kamar kan da Ajiya ta faɗa cewa rashin bincike da wasu mistakes da kika yi na farko wannan mistake aka sake kuma na biyu amma wannan bincike wannan mistakes na inda ba ku gyara ba har yanzu a gyara ba ko kin shiga zaki fita insha Allah za a gyara dan ba a kwato shi ta ku. eh, eh. To, amma Raliya, kamar eh, shekaru nawa kuke so, saboda mun ga wanda ya ke kina ashirin biyar, shi ma yana ashirin da shida amma ya nuna cewa in dai ya aure ki, Allah ba shi damar ya aure ki zai kawo ki Libya ku yi zaman tare, saboda shi kuma ɗan garin ki ne, ɗan Niger ne. Eh, amma kin nuna cewa shekarunsa ya yi miki kaɗan, to amma kamar shekaru nawa kike buƙatar miji? daga shekara talatin da biyar zuwa arba'in da biyar shekara talatin da biyar ah wato wanda ke da talatin ma bai da chance nan kenan Eraliya. Hmm? Mai shekara talatin bai da dama a nan kenan. <laughs> Eraliya. gaskiya ni a na tunanin mafi aksarin masu shekara talatin talatin da wani abu za ka ga suna da iyali kuma mafi aksarinsu gaskiya sun san Aliya da gaske da gaske aure kike so eh. da gaske aure kike so to inda aure kike so kika zo a nan muhimmi ki zaɓi ke ma ki ki zaɓi ki yi ƙoƙari tun yanzu a nan kake bata ma kanki chance zan ga miki gaskiya a yar uwa ki saki wannan tunanin ki ina gaya miki ba ni da ki ba ina gaya miki bai jama'a duniya kowa yana jin mu ki saki wannan tunanin ki ba zai cutar da ke ba mushkila uh, eh, kan okay jama'an kuna ji na kuna gani na ku zana mini yes in kuna ji na kuna gani na assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola jama'an kuna ji na kuna gani na ku zana mini yes Me ke faruwa da network ina ne? Assalamu alaikum. Aji alami kina ji na? Eh ni ina jin ka amma dai tana dan haka dan ciccushe ba. Eh abin eh ha eh, ba sa abin amma yanzu mun dawo. All right good. Uh assalamu alaikum ta ta'ala barkatu kola. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kola ya sunanka daga ina ke kira? Daga Gabon. Eh na sani amma ya sunanka daga ina? Sunana ya daga Gabon sunana Yakuba. Okay Yakuba daga Gabon. To, Yakuba shekarun ka nawa? Ina da shekara talatin da shida. <laughs> To, talatin da shida. Wannan baki sai ki ce muna awa ba. <laughs> Yakuba talatin da shida. All right, very good. Malam Yakuba kana da iyali? Eh, ina da mata guda da yariya daya. Mata guda da yariya daya. Mm-hmm. To, uh, Yakuba, me dalilinka na ƙara aure? to ka san shi dai aure wajibi ne ga duka ɗa namiji mai halin aure wajibi ne ga duka mai hali mm. waka musulunci ya fara to shi kenan <laughs> to masha Allah mai hali alright yakuba wani aiki kake yi sana'a nake yi daruri nake sayarwa sana'a kake dauri kake sayarwa daruri daruri na kwanci haka me daruri kuma aji aku ya kuri hausa na fa <laughs> me daruri kuma kayan shimfida na gado haka oh bed sheet bed sheet okay very good Kisa kasuwan yana kasuwan yana ci sosai kenan a Gabon. Ah, to alhamdulillah ka shi Allah abin godiya ne na'am na'am okay darori kasuwan darori yana ci sosai kenan a gabon sa'annan yanzu ita tana Niger ita wannan baiwan Allah Raliya tana Niger kai kuma kana gabon kuma ka nuna cewa kana da aure yanzu in Allah baka dama Allah baka sa'a in ka aure ita Raliya ina zaka ajiye ta ina zaka kaita to ai ni dama dan Niger ne yayi to ai ba mu sani ba kai ka ce muna kai gabo ba ka ce muna Nijar ba shi yasa yanzu kai muke tambayan ka yanzu kai yake ga muna kai eh sunan shinga dan Nijar ne dama ai ne oh, dama kai okay jama'a kuna ji na uh, gimbiya ta nuna cewa wai voice the voice is not clear uh, kuna ji da kyau ku zana mini yes kuma bawan Allah shi ka daga muryanka yan tiktok na su suna jin ka da kyau 'yan facebook suke magana cewa voice kana da yana dan tsayawa alright uh, ok bawan Allah yanzu in ka aure ta ina za ka ajiye ta ah, ina za a ajiye ta za a ajiye ta wajen iyaye na muna ina gani hausan ni da kai na da matsala mun sani wurin iyayenka ina iyayenka ba musa kai ya kamata ka muna shi filla filla za ka kawo ta gabon ne ko a'a za ka kai ta ba zan ce zan kata gaban ba zan kata gaban ba tare da iyali na zan barta tare da iyalin ka zaka barta hmm? okay she shin kai in so nawa kake zuwa gida eh, domin ba gabon kake ba so nawa kake zuwa gida a shekara ah. nan fa kadai ana shekara daya shekara biyu sannan ka je sannan ka je gida eh. yanzu zaka aure mace zaka aure mace shi ka barta shekara biyu sannan ka je ka ganta Allah shekara ɗaya cikin tv za a koma dan ba zan yi ba zan rufe ma komai ba a ah, wannan wannan kamin gafara shekara ka auri mace kana da ita da yariya ɗaya shekara biyu kake zuwa ka ganta kuma za ka ƙara kuma auren kuma ka ajiye shekara biyu ka je ka ganta gaskiya a nan maganan ka ni bai gamsar da ni ba eh shi sa ka yi hankuri ah, ah, wanga ba dan tambayi raliya ba ni dai gaskiya ni ga ni dai ka yi hankuri to mun gode mun gode mun gode mun gode aji alami zan baki minti ɗaya ki magana insha Allah ka kola sai kan dai kola sai sai sai aji alami kira da magana ki ji bawa Allah Inaji. Eh, akwai <laughs> akwai ba ke yi wai na hali ko yana da hali ko eh. halin iri ne yana nufin yana da kuɗi abin hannunsa zai ringa bata duk da dai ma dai yanzu magana ai ka riga ka kashe ta tunda yayi nisa gaskiya kuma a ce yarinyan mace yarinyan mace ka aure ta kai shekara guda bata ganka ba baka ganta ba irin wannan ka san su ma yana ja matsaloli sai ka ga matan sun shiga wata hanya daban gara da kai kashe maganan ma daga nan yayi daidai saboda ba yadda za a tunda ba zai tafi da ita ba shi in ya je can shi shi kadai haka yake zaune shi shi kadai tsakani da Allah sai ita kuma dan saboda ita mace ce za ta yi mashi biyayya sai kuma shi kenan ita ma ta rasa wasu abubuwan na'am na'am na'am na'am haka dai tun kuma yana kai shekara biyu bai ba shin ba za ka kara kuma ɗaya ka aji ba to a a shekara inda a ce ma ita raliya babba ce e, ta yi shekaru irin talatin da biyar zuwa arba'in zai iya yin musanyi in ya tafi da wannan ya je ya shekaran sai ida za ta iya yin wannan haƙurin amma 25 ni ma ban goyi baya ba gaskiya. Very good. Kuma don Allah maza su rinka lura halin nan da suke gani ba wai fa hali na kuɗi ba. kuɗin ka wallahi bai isa waye nunar da ga wanda ya zo da farko a to ka ga dan shekarar so amma ajiye ki biyu sannan zai gani to shi abin da muke faɗa to cewa hankali ya kamata ki ba shekarun gaskiya Eh, shi ne hankali ya kamata ki ba shekaru ba wani Allah shi wani ake sai a ajiye shi shi na libya wani Allah shi ne musa da yeri da Eh, all right. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Wa alaikum salam wa Kola sunan ka daga ina kake kira? Suna Maruf daga Libya. Maruf daga Libya. Eh. Libya kai dan ina ne? Niger. Kai ma ɗan Niger ne? Eh. Shekarun ka nawa Maruf? Ashirin da shidda. Ashirin da shidda. Eh. Malam Maruf kana da iyali? Baka da iyali. Wani aiki kake a Libya? Muna aiki kamar irin kamar shari ba su mi za ce musu ba kamar dai irin ma'aikata ce haka ok to shekaran ka da shida ba na son mu shiga da kai nisa a raliya wannan kuma gashi ya sa ga wani daban kuma ya zo daga libya shekaran sa ashirin da shida mu ba shi dama ko dai a'a mu ajiye shi a ba shi dama ah. very good very good to a yanzu kai maruf in ka samu dama ka aure eh, raliya ina za ka ajiye ta za ka kai ta libya ne ko dai kai ma za ka dawo back to niger kai zama ya danganta da yadda muka tattauna da sa idan tana so ta zaman ta niger za ta iya zaman ta niger ni ma dai ina kusa da tafiya in kuma tana son zaman tana din a ba matsala kana kusa da tafiya zuwa ina niger Oh, kama kana kana shigowa Niger, kana yawan shigowa. Amma in tana so ta zo ta zauna kusa da kai, da shi in tana so ta zauna kusa da kai a Libya, za ka mata hanya ta zauna Libya kusa da kai kenan. Eh, duk ba matsala. Duk ba matsala. Eh. Okay. Amma kuma ka nuna cewa baka da iyali. Na'am. Ka nuna cewa baka da aure, baka da iyali ko? wallahi ban jin ku sosai ka nuna cewa baka da aure baka da iyali la babu aure ka muna hausa ka bar muna tuwo larabci ka bar muna wani larabci wani la la la ka yi hakuri ka muna hausa ka gane sarki zaki ah ya hakuri ya hakuri a a muka sani kaji eh to masha Allah all right uh ah, ajara liya mu ba shi dama mu ba shi eh, mu ɗauke shi ya zama miki zabin ki na ɗaya saboda kina da zabi uku a ba shi dama ko okay very good to uh, maruf shi ka rubuto mini sunanka maruf na raliya in muka gama in Allah yadda zan baka nan ɗinta kaji insha Allah na gode sosai ba godiya ba ba godiya ba godiya all right Amin, amma Raliya kina da magana da zaki tambaye shi? wani gari cikin Nijar wani gari yake. Okay. Wai a a Nijar wani gari A Nijar ina Zandar amma gaskiya ni ba dan cikakken kamar cikin gari ba. suna dan kauyen Zandar kaɗan haka amma ni dai gaskiya yana cikin gari Zandar ya zama nan mu taka yaran nan muke da nan muke makaranta muke da da kamar dai yin gari ne kusa da kusa ne dai eh amma ni da kaina farko shigar gar da na sayar da kai ya skip min yanzu ka aure ta ita raliya a eh. farkon matanka kace ta zauna Niger ko ta zo Libya za ta ta zauna ta maka mata ne as housewife ko dai a'a kana zaka sa ta cikin wani sana'a tana yi ko dai a'a me kake da plans in kai aure ga matanka gaskiya ne yana ganin wannan ya danganta daga yanayin zama yadda ya bada ai tana da ra'ayin wani sana'a ka iya wani sana'a za ta iya cin gaba da kasuwanta ba wani matsala za ta ci gaba da ok to shi kenan an san da ka bamu kenan ko ina ganin kawai ta iya wani kasuwa na hannu da dai sauran irin abubuwan da take ga ta iya za ta iya yanka an ba wani matsala ba ne ok to kama mata ma ya kamata kama mata sauran wannan abu ne ma mai kyau ok to mun gode Allah sa ka karar khairi shikenan bari ka rubuto min sunanka eh, maruf na raliya muka gama zan baka namba ba ɗinta kaji ah, ok raliya ta samu zabinta na ɗaya kenan alright bari mu je na biyu ah, kamun mu je na biyu na san kola kuri sai akan layi kola don Allah ba ni minti kaɗan ajiya kina da minti ɗaya biyu na san zaki magana ko eh, da zaɓin raliya ne dama nake so in magana ka san wancan na farko ta ce ita ya mata kankanta ɗan shekara 26 nan to ban sani ba ko a maganar da kai mata na bayanin cewar kuma mu ni ma na yi magana kan cewar shekaru ba su bane shi yasa take ganin za ta iya amincewa da wannan ɗin ɗan shekara 26 shine dama ni tambaya ta a gari ta tayi ta bi zuciyarta kar ta bi ni abin da nace da kai abin da kace tunda in dai har tana ganin dan shekara 26 yi mata kankanta reni zai iya shigowa a zaman su kaga ko in reni ya shigo da mata komai yana iya faruwa ta bi ra'ayinta an ce wannan shine ma zaɓi na farko to watakila muna tafe ta samu wani kuma a cikin su wanda Allah ya daidaita da shi sai a yi amma ta tabbatar ta bi zaɓinta saboda ba ma san eh, ta yi je ka dawo ta tafi ta ringa ganin shi kamar are ne da mai ma ya girme ni kaza kaza in aka ce aure an gama magana komai an kat okay radiya na okay kenan assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala Hola, ya sunan da na ke kiran? ya sunan Karge na ke kira Libya, Niger kai ma Niger daga Libya eh. wato ya yan Niger ba ku ya da domin in muka kawo yan Najeriya nan ga yan Niger na kira yan koyi amma da yake mun kawo yan garin ku ba ku ba ku kowa da ba kuna son ku kare ku kama ta ku rike abin ku ba ku son Aja <laughs> yana da ban mamaki ba. Sun ke abin. Duk 'yan eh. Nijar wanda aka ce daga Nijar ko dan sun ga 'yan Nijar din ce yar uwarsu. Eh shi yasa ba sa son ba sa son ba kowa dama su kai ke ta kira. Najeriya. To masha Allah. Eh to shi ke ɗan Najeriya kuma za su yi musu haka. <laughs> To, a ba Allah kace ya sunanka? Musa ke fara, ya sunanka daga ina ke kira? Iliya. Iliya daga Nijar. Eh daga Libya. Eh, daga Libya eh. Shekarun ka nawa Malam Iliya? Eh ina da shekara 30 ba eh 40 ba dai. 40 ba daya. 39 kenan. 40 eh, ba daya. 39. Eh 39 kenan. Alright. Ah uh, okay, kana da iyali? Insha Allah. Iyalinka nawa? Ina da iyali guda. Da yara nawa? Eh, ina da yara hudu. Yara hudu. Shin iyalinka a ina suke? Iyalinka a ina suke? A Nijar suke. A Nijar suke? Eh. Okay, a shekara so nawa kake shigowa gida? Ah, ban da ka'ida ta ga abin da na kai, amma ina shiga duk lokacin da na tashi duk lokacin da kai kage ga dama kenan ina shekara duk lokacin da okay a shekara so ɗaya ko so nawa kake shiga kake shiga gida ga shekara ina zuwa so guda a gida in dawo amma wanga nan gami dai ina ganin eh haka ne wata takwas ina wata takwas sannan ka je gida sannan in je gida insha Allah sheka tambaya ita ɗayan da ka ajiye cewa ya take feel ya yake mata sannan kuma za ka kara ɗaya ka kuma ajiye shekara ran da ka ga dama kake zuwa gida eh, ba Allah insha Allah ba ba ba ni ban taba shekara biyu ba ban taba shekara da rage ba <laughs> na dade na yi asal shekara guda eh shekara ɗaya ma muke magana ka ajiye ɗayan kenan fa yanzu kuma zaka ƙara kuma ɗaya ban taba shekara da rabi ba ni gaya ma. Eh na sani mu aje rabin rabin yayi yawa ma ɗayan muke magana ɗayan ɗayan muke magana. Ɗayan muke magana. Ina wata takwas ina wata takwas ina shekara. Eh gaskiya irin wannan aure gaskiya gaskiya ba za mu ya haɗawa ba. Wannan ba za mu tambaye ma ta ba. Wa irin wannan aure gaskiya ba za mu ba za mu ya haɗawa ba gaskiya. Aha, bai. Kai hakuri. Kai hakuri. Wannan aure gaskiya ba za mu ya haɗawa ba. wannan ba za mu tambaye batun ta ba a to ajiya ajiya lami na magana abin da yasa ni ma haka din ba zai iya kasancewa ba idan ya dawo gidan kwana nawa yake yi ya koma karshen da fa za ka wata ɗaya fa ba zai yi ba kuma zai kuma koma wata ɗaya ai mijinta bai ishe ta ba to to kuma za ka ƙara an san can gurin neman abinci ne to amma neman abinci nan ma kuma fa haƙƙi ne sosai akan kashi ma haka ne sai a ringa dubawa okay to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Kola ko dai mu ajiye ka mu ɗauko sabo ne? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. To, kola barin ajiye ka kenan. Na ga kola da ke kira namban Belgium ko? Ka sake kira namban ka. Oh, shai suna kata wannan kuma. Ka sake kira? kira ya yi yawa shi sa ku ga kiran wasu ke cut salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu kola alo assalamu alaikum wa alaikum salam kola ya sunan ya sunan kirge na ke kira ya sunan kirge na ke kira Salisu Abubakar. Mala Salisu Abubakar daga ina kake kira? da kana kira daga Cote d'Ivoire daga Cote d'Ivoire ina kira kawai Malam Salisu Abubakar don Allah daga muryanka e active e active kira kira na da yau program biyu muke da shi don Allah da Annabi e active kana kira daga ina Abidjan Abidjan Abidjan shekarunka nawa 47 To, ke kika dibo ke kwashi 47 masha Allah, <laughs> ina da dibo To, shekarun ka arba'in da Haka ne sarki. To, masha Allah, wani aiki kake yi? Ni dan kasuwa ne sarki zaki, muna sai da kayan kodi Kayan me? kayan koli kamar su turaren tsinke turaren wuta tarduma tarifi ga san dai Masha Allah. Kai dai ba zan tambaye kana da iyali ba abinda zan tambaye ka iyalinka nawa. Ina da matata guda ɗaya sarki zaki. Da yara nawa? Yara na guda takwas. Yaranka guda bakwai. Takwas. Takwas. Okay, to. a shi yanzu in Allah baka dama in ka samu ita raliya, a ina za ka je ta? Nan za ka zo ta zauna tare a nan In ta zo za ka haɗa ta da iyalinka ne wuri ɗaya ko da za ka samu mata wurinta ne wuri daban? Kana ji mu? Masu za ka sa mata wurinta daban eh ya kuri network ɗinka eh, malam Raliya. Aikin ce kina so wanda shekarun su na saba sama ko? Eh. To, kin ga ga ga na shekara 20 da ta 47 malam kace zaka sa mata wurin ta daban ko malam eh eh don Allah na cikin kana damuwa Uh, kace za ka samu mata wurinta daban ko ba ka ba? Alo? Alo, muna jinka, mu muna jinka. kana jin mu ko da rali ya keke addu'a eh, domin a sauke shi <laughs> eh ko ke keke addu'a network network shi bai tsayawa ajiya alami ita ta ɗibo ita ta ɗi <laughs> saboda haka ga dan kusan 50 za ta raka <laughs> To, ah. <laughs> salamu alaikum bawa Allah. Na'am, ka ce in ka samu dama za ka ba ta wurin ta daban ko? Haka ne sarki. To, Raliya, kina ganin mu ba shi dama ko dai a'a? Me yasa? eh raliya na faɗi shekarun da nake so ke nan kika ce muna kina son shekaru da ke sama eh, da talatin da biyar zuwa eh, arba'in da wasu yan kai arba'in da biyar kika ce ko to amma wannan biyu kawai ya karu shekara biyu kawai ya karu kan arba'in da biyar eh, a kin je from talatin da biyar zuwa arba'in da biyar wannan 47 biyu kawai biyu kawai karu a kai ba za ki ba shi dama ba? Mm, ya zumu yi hankuri <laughs> <laughs> inda za mu ci gaba da hankuri to ke kuma ki yi shi da kyau kenan kin ji? bawan Allah ka yi hakuri wai shekarunka ya yi mata ah, yawa ka yi hakuri bawa Allah Ni ma na gode maka sosai, na gode maka kaji. Ah. Masha Allah, za ka bugo insha Allah akwai wanda za su zo shekarunsu na sama ko kuma a muka gama ma za ka rubuto mini wala Allah akwai wanda zan haɗa ka da ita, kaji? Eh ka rubuto mini akwai wanda zan haɗa ka da ita wanda shekarunta na sama kaɗan da kai, kaji? ba to Raliya minti kaɗan za mu ƙara miki. Oh, kola hannuna ya kat kolinka za ka sake kira. Za mu ƙara miki minti kaɗan saboda jama'a na da yawa. Yawancin lokacinki mu muka ci miki lokaci shi sa kake damu kin ji? Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Wa alaikum salam wa rahmatullahi barakatuh. zaki barka da wuri. Barka kare kola, ya sunan ka rage nake kira. Sunana Muhammad da ina kiran ka daga nan kasar Libya. Muhammad daga Libya. Muhammad kai dan ina ne? Insha Allah. Ni ai na dan Niger ne sarki zaki. To, masha Allah, dan Niger. To, uh, Malam Ahmad shekarun ka nawa? talatin da hudu ok uh, kana da iyali Hello? kana da iyali eh ina da mata guda daya da yaro guda daya ok um, su a ina suke wallahi muna tare da su ina tare da iyalina daga ka kawo iyalinka a libya kenan

eh in kawo ta amma kuma in ta bukaci da su zauna da ɗan kuma duk ba wani abu na amma dai in san samu na ne gaskiya na ita ma muna nan mm, tare da ita ka fi son tana tana eh, Libya aiwa gida ta waye kenan ko <laughs> ah, ba ba za mu ta waye ba ai kun dan da insha Allah za a goma ai kawai ana neman abu da ranar komai wannan Allah da kowa za to masha Allah Raliya ah, kina ganin mu bashi dama? Alheri wani gari yake ɗan ina ne. To ba wallah kana ji. Hello? Eh, Aliya wannan magana, ok, to, amma na gani, ok, wai a Niger, a Niger, kai dan ina ne a Niger? Ok, ne Agadas muke tafi zaki. Agadas. Eh. Ok. Ok. Good, amma kamin ah, mu ci gaba da kai, bari mu ji ya ji alami. To, salamu alaikum ajiya. Alaikum salamu wa rahmatullah. To, na ji gaskiya na ma ɗan bisa bayanin da ya yi ya ce zai ɗauke ta ita ma ya kai ta kusa da shi. Wannan eh. magana ta yau don dama duk duke ka a ajiye ta a Nijar kai kuma kai tafiya ka ka can ka barta tana hamma. Ya yayi in watakila ita ma buzuwa ce irin. Oh, na ji agadas. Ko ma duk ɗan agadas ne buzu ba. Eh, <laughs> To, to shi kenan tunda ta tambaya ta an ce ya kuri sai ya tsaya ba ba kai rajiya zai magana dai ta amince ta ba shi aman sai su kai kokari dai ta ga an daidaita amma fa ni dai ina nan ina gaya mata ta yi bincike kafin ta sorry ita ba matanka na farko wannan wannan ba mu da daman wannan eh, ba mu da ikon wannan amma ita raliya in ka matanka na farko wannan ba mu da iko wannan kuma ba mu da iko mu tambaye mai take ciki wannan ba namu ba ne amma me dalilin ka na ƙara aure wallahi sarki zaki gaskiya alhamdulillah sarki zaki dalili na na kara kawai na niyan ne zan kara gaskiya alhamdulillah muna zaune lafiya lau tare da iyali na gaskiya ba mu da wani irin muskila na azo a gani ka gane duk da shi ka san yanayin zamantakewa na rayuwa da gobe sun da dan samu wasu ba ni tun da shi ma aure kusan ya haka take tafiya to amma dai gaskiya alhamdulillah kawai ni na niyan ne zan kara aure ba wai dan ko wani abu da matana suke kuma ko kuma dan wani abu na kunga ka gane okay yawa kawai ni ina da ra'ayin karawa ne kuma sannan baya ga kaga sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kamar yadda nan ma magana gaskiyar magana in kamar Allah ya sa din Allah ya tabbatar da abin to gaskiya ana buƙatar in kawo nan tare da mu saboda gaskiyar magana ni ba na da daɗi a cewa iyali na suna gida ni ina nan lafiya gaskiya ba wannan abin baya burkin ya na fito a ce iyali na suna tare da ni to ita in ta zo Libyan da ta ta zauna ne a ko dai akwai ita ma aikin da za ta yi to gaskiya magana sarki zaki ni bana na don mata ta nan wurin ma gaskiya ba na faɗa alhamdulillah tana da tana da diploma ta guda ɗaya tana tana da jarabawa wanda da kwanan baya ma an dan fara maganar za ta fara koyar da wato kuma dai Allah bai tabbatar da abin ba amma dai haka tana dan jaraba harka kasuwanci ta haka da sauransu tana dan sayan kaya haka tana turawa Nijar in kamar haka wasu suka ga wasu kaya wanda suke bukata za su yi magana ta tura musu da sauransu haka da take ka gane wannan ban halata amma kamar abin da shafi wanda yake ba tare an kai da aiki gidan laraba ko na gaskiya wannan ni ba na sa iya bi da gaskiya kash na ji daɗin maganan kan nan sosai gaskiya maganan ka ya burge ni ba za ka yarda matanka ta tana eh, aiki gidan wani laraba ko menene amma kasuwanci za ka bari ta yi ina so kaya daga Nigeria haka ina kawowa nan kuma nan ma ana dan yin sana'a tare haka alhamdulillah to ka gani To wannan maganan ka da kai faɗa bari bari wannan maganan ka da kai faɗa ya hakuri sama hakuri. Lalle rariya zaki sha magana kenan sosai. Sama hakuri ba Allah sama hakuri. Wannan maganan ka da ka faɗa na ji daɗi ba na ji alami ta yi magana kaɗan. Insha Allah sannan ita raliya mu ga ita ma decision ta in ta ce a baka dama kawai shi kenan shi mu baka dama mu ɗauko na uku saboda program biyu za mu yi yau. To bismillah ji alami. To masha Allahu gaskiya ya burge ni ya burge ni kwarai da gaske saboda ya ce shi ya fi son matansa na kusa da shi ka san wani lokaci a irin al'adunmu duk da dai da mu da yan Nijar din wani lokaci muna da dan eh, tradition ɗinmu yana ɗan haɗuwa ta wani guri ka san iyaye kamar yanzu a Kano a ce da akwai wani wanda ya fito daga karkara sai ka ga sun mishi auren sai su bar matar a gida saboda in ya fito cirani ba zai koma gida ba amma inda mata zai ringa tunani bari ya koma gida to amma yanzu duk abin ya canza ko da mata ko ba mata in ma kun ma aure kun rike in ya fita zai samu mata shi dai ya burge ni ya nuna min cewar yana da kishin matansa in Allah ya daidaita insha Allahu za mu ta bin ku da addu'a Allah ya taimaka to mm. Raliya ku ba shi dama ko dai a ba shi a oh, to gaba da yake yake da karfi haka kada ta yi munda <laughs> za ta sha surutu ko shi ne ah, ko to ita yanzu ta wannan sai ta aure shi za ta sha hira sosai ce ta shi to zai koya miki zance tunda na ji magana ma da kyar kike fitowa ne to sai raliya ba ta so magana ba mai so magana ba amma wannan ba Allah kan na gari ba Allah kamar kana so magana sosai ko ka ni kenan idan aka yi dole ta koyi ba da labari ta dinga kirkirowa ko ta karanto ko ta dinga ba shi labari sai a zauna lafiya to dan agadas dan agadas <laughs> ah, na kama kana ta munna kana ta dariya Allah to ai sarki zaki ai to dole ne a cika san abu wato abu na alkhairi ko da ba za ka same shi ba in aka jar ba kai ma za a baka to ko da baka same shi ba dai alhamdulillah za ka yi farin ciki da kai ma an wannan dan ka to dan haka eh amma ni da ni da ajiya lami muka ce ni da baka ji maganar mu ba ni da ajiya lami mun ce gaskiya Raliya za ta sha surutu gil za ta sha hira za ta sha magana so ka iya magana ka iya magana sosai to kaga sarki zaki abin da ya saya ka san ni dan lijar ne amma da a ah, magana ɗaya na ya hakuri ni ya magana ɗaya kawai na tambaye ka dan Allah mun gode mun gode wa mu baka dama ya isa wa mu baka dama insha Allah rubuto min sunan ya sunanka Muhammad. Ok, rubuta min sunanka Muhammad na Raliya mun gama zan baka nan ba ɗinta, kaji? Ok, ba matsala ya Allah, na gode su. Eh, da yi Malam Muhammad muka ba shi dama, ina ganin da shi za mu ƙari wannan program ɗin ma. <laughs> Raliya ki shirya? Kin ji? To, Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Raliya eh, zabinki na biyu kenan, sauran zabinki na ɗaya. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola. malam tijani ahmed ba za mu ja da shi ba salamu alaikum kola ko dan ajiye ka na ga kola nan ban gana ko dai mu ajiye ka salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola okay bari mu ba wani dama kola da zaka kira duka ka make sure ka samu dama kai magana eh kola nan ban gana na kana ta kira tintini mun baka dama eh raliya fa kira kiran da ya shigo 500 biyar da wasu yan kai to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola bari mu ba wani dama don Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala sarki zaki barka da warhaka barka ka kola ya sunan kare daga ina ke kira lafiya alwala alhamdulillah eh ina kira daga libya ne ya sunan ka kai kuma daga kai kuma daga libya eh, sunana muhammad suraju muhammad suraju libya kai dan ina ne ni dan nijar ne amma ni ba na kira bane a dan aure to shi ke bari mu aje ka ba kai ba irin ku muke so ba kai hakuri duk wanda zai kira ce wai ya kira zai ba da wani ba batun wannan ko gaisuwa ba wannan muke so ba mu son wannan duka wani gaisuwa wani shawara ba abin da ya kawo mu ba kenan wani gaisuwa wani shawara wasu mu go straight to the, to the, to the topic abin da ya kawo mu straight to the point masu kira don Allah kada ka san zaka kira wai ka da wani shawara ko wani gaisuwa ko menene don Allah ka hutar da kanka Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Na'am kola ya sunan kirge na ke kira? Wa alaikum salam. Kola ya sunan kirge na ke kira? Ina jina Eh muna jin ka amma ya sunan ka daga ina ke kira? Na kira. Sunan Abdulaziz. Kana ki Abdulaziz kana kira daga ina? Daga Milan. Da kenan ko? Kash. Eh. Eh, to, ba Allah, network Italy na da matsala ne. Ah, kamar wurin ku ne, koya. <laughs> kamar wurin ku ne. Eh. Okay, okay. To, amma, amma jama'a Facebook da suna jina su ba su ce network na da problem ba. Kada kira kan WhatsApp. Network na ne, to na ji na ɗauki, na ɗauki wannan. <laughs> to, ba, uh, ah, Muhammad daga Italy. Malam Muhammad daga Italiya ya kuri zan kara maka minti ɗaya. In ba mu ji ka don Allah bar mu ɗauki sabo jama'a na da yawa kuma yau zama biyu za mu yi. Eh, Abdulaziz Abdulaziz daga Italy. Okay Abdulaziz daga Italy. Okay Abdulaziz uh, shekarunka nawa? Abdulaziz don kara maka minti ɗaya. Abdul Aziz shekarun ka nawa? Da talatin da shida. Talatin da shida. <laughs> Gimbiya. Abdul Aziz da Allah bari mu ba wani dama don Allah network ka bai okay network mu bai permitting ka ba naka bane namu ke da matsala. Ina da 30 eh, Abdulaziz, ya hakuri kai dan ina ne? Abdulaziz ya kuri bari mu ba wa dama networking kana da matsala sosai. Ya kuri this is the last time. Ne ni dan gane ne. Kai dan gana. Eh. Ah networking kana da kyau. In kai dan gane networking kana da kyau. Kai dan gane ne networking kana da kyau. Aji Alami wannan wannan ba zabe bane. <laughs> All right, ah uh, Mal Abdulaziz. Eh. Okay, ita uh, wannan raliya da ka ganta ita kuma 'yan Nijar ne kai kuma ɗan Ghana. Kana gani yayi kuwa kenan? ya ya insha Allah ya insha Allah to Abdulaziz eh, so nawa kake zuwa gida a shekara oh, eh, every year zuwa gida zuwa gida every year a shekara kana zuwa gida so daya oh shekara yana kamar su biyu shekara kana zuwa gida sau biyu sau biyu ah, a yayi wannan wannan dai yayi wannan dai yayi masha Allah Raliya eh, wannan dan wannan dan eh, ne eh, eh. sa'annan a shekara wai na zuwa gida sau biyu kina ganin mu ba shi dama mu ci gaba da shi ko dai a mu aje shi dan gane ne fa Libya bai miki nisa ba, amma Ghana ya miki nisa. Gaba ɗaya har Har Italy. Yanzu ai ba mu tambaye cewa dai kawo ki Italy ne, ki zauna da ke ko dai Ghana zai kai ki. Ko dai ai ba mu tambaye shi ba yi. Eh, tausayawa rayuwa, kin tausayawa rayuwar Libya ba ki tausayawa rayuwar Ghana. eh ni zan kawo shi kai ma kai ma yi shiru mai mai zan kawo shi gara sai ba ku bari gyara maka bin bana. a'a kai eh, ko ka zo ka da kawo sai ko zaka bata mu zaka bata muna bata mu shi ce zan kawo ta zan kawo ta Libya ne kada zan kawo shi Libya kaga wala Allah Hausa ta ji take cewa aje ka fa samu hankuri Abdulaziz eh Raliya wai zai kawo wai shi zai kawo ki Libya ne fa ku zama eh ah zai kawo ki Italy ne ku yi zaman ku Italy kada za kawo shi ɗan eh, za kawo ta Italy ne ko in ka samu dama Abdulaziz <laughs> Abdulaziz Insha Allah ah, Abdulaziz yanzu ban gane maka ba yanzu ina jin ka yanzu yanzu kai networking ka bai da kyau kenan baka gyara <laughs> networking ka ba kace zaka kawo shi eh zaka kawo ta Italy <sighs> Abdul Aziz. Ina cikin shirye-shirye zai yawo. kaga na yi okay ko a da kana cikin shirye-shirye za ka yi aure ka zo da matanka a Italy ku yi zama tare kenan eh, eh? Abdulaziz Abdulaziz ya hakuri ba networking ka bai permit kai na aje ka standby ka call na muka kare program domin networking ka bai permit show okay okay call na standby kaji tsakanin ka da ita akwai matsala kadan network ka na da matsala assalamu ah, alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola warahmatullahi ta'ala barakatuh sarki zaki na'am kola ya sunan ka daga ina ke kira sunana Muhammad Abubakar na kira daga Najeriya Najeriya a ina Najeriya daga Abuja okay Najeriya Abuja okay to uh, malam Muhammad Abubakar shekarunka nawa shekaru na talatin da uku. Talatin da uku, shin kana da iyali? Ina da iyali. Kana da iyali. Mata nawa ya'ya nawa? Ina da mata na guda ɗaya da yara guda uku. Mata ka guda ɗaya da yara guda uku. Kuma shekarunka talatin da shekarunka kuma talatin da uku. Na'am. Me sana'anka? Eh, sana'a ina harkan provision kana harkan provisions yanzu ita raliya mutumiyar niger ne kai kuma mutumin najeriya abuja in ka aure ta ina zaka kai ta zaka koma niger kai zama ne ko dai zaka zo da ta najeriya ne Za ka zo da ta najeriya zaka zo da ta najeriya amma me dalilinka na ƙara aure dalilin na kara aure wani lokacin ka san mutum in yana da mata guda ɗaya wani lokacin ita ma za ta zo ta tafi uzurinta ko kuma wajen ziyara wajen yan uwa da sauransu to za ta barka da yara da kuma wajen wasu abubuwa wajen kai yara makaranta da wasu abubuwa ne wanda ya kamata a ce sanata wanda zai taimaka Shi yasa mataimakiya kake nema ko dai aure kake so ban gane ba. ai abin da ya sa ka tambaye ni ne eh da nake tambayan ka dalili kai dalilin kai kawa kai muke tambayan ka dalilin ka kana neman wanda ta taimaka ma matanka in matanka ta samu busy ta je ta ziyarce iyalinta kana neman wanda ta taimaka wa matanka ne ko dai a'a me kake domin dalilin kai sa nake tambayan ka wannan ba wala eh abin da yasa ai ka tambaye ni dalili kuma dalili yana daga ciki ba wai shi ba shine makasudi ba amma yana daga ciki yana daga ciki okay to yanzu misali yanzu misali ita kuma raliya in ta shigo ita kuma wala Allah kai ka taimaka mata ita ma ta kama wani sana'a tana yi a ita ma ta shi za ta tafi wurin sana'an ne shin ya za ka kasance kenan ya danganta ga sana'an da take so da yi da kuma yanayin yadda muka fahimci juna ni da ita okay okay To, kamerali ya dai ta yi magana bari mu jaji alami kuma. Bismillah. To, um, na Abuja ko? Eh, na Abuja. shi yawa. To, ban sani ba, kafin zuciyarka ta ayyana maka cewar kana so ka aure. Kana da abin da za ka rike mata biyu? Ba rena maka sana'a ne ba. Ba rena maka sana'a ba saboda ban san ta yadda kai kake nema ba. Duk da dai ka ce provision kake siyarwa. to provision ɗinka iya eh, baka damar eh, rike mata biyu ka san dai bai kamata a ce ka auri mace kawai eh, gurin kwanciya za ka bata ba abinci ko ta je ta nema saboda akwai maza masu yin haka gaskiya saboda haka idan dai har ka zai baka dama ita ma ba ƙarya za ta yi ba ka kawo maka wasu buƙatu na ba gaira ba dalili buƙata dai idan ta taso kai ka wani irin buƙatu za ka yi mata mm. ganin za ka iya riƙe mata biyu ba tare da ka takurawa dukansu ba ko ka takurawa ɗaya ɗaya ta ji daɗi mm. tambaya ta ke nan, ban san me za ka ce ba Allah kana ji ko magidanci kuma har ka ga ya bukaci yana da mata kuma bukaci zai kara aure to ni ina fahimta inda ya mallaki hankalin tsaro yana da abin da zai rike mata biyu ne shi ya bukaci hakan yana ganin ake zai jefa rayuwarsa cikin wani problem ko kuma abin da zai ciyar da su ma zai zama mai problem to inda ya san abin da ya kamata ai ba zai ma nemi aure ba zai yi hakuri da wacce to wannan ba wata matsala ba shi ne a wuri na ok shi sa magana ajiya lami cewa a shirye kenan kake domin ajiya lami tana da daman taimaka wannan tambaya saboda kaga za a baka ne a nan kuma bai kamata a baka a dawo ba ka gane ko E, shi sa daman tana da daman ta yi wannan tambaya sosai kuma tambayar ta ta yana da muhimmanci sosai sosai sosai yana da muhimmanci ba mm. matsala mm. shi sa a shirye kenan kake kenan to ajiya lami wai a shirye yake fa Allah ya jefa ya bada sa'a ai haka muke so ka san ni uwa ce saboda haka in uwa za ta ba da auren 'ya'yanta ai dole akwai binciken da za ta iya yi saboda ta samu zuciyarta na'am gamsu cewar wanda za ta ba wanda za ta ba yarta to za ta samu kwanciyar hankali saboda ba wanda yake so ya aurar da ya kuma ta dawo masa gida wannan gaskiya ne alright uh, Raliya to ga zaɓin ina ganin ɗan Abuja ne a bashi dama kuma eh, ya yi maganan hankali cewa in kika shigo gida bi ma'ana wannan bawan Allah na pushin shi wani magana kuma ina da hujjar da pushin shi mutum ne da maganansa wani zai ji shi wani iri amma ni kana na fahimce shi kuma har na masa wani tambaya da na so in ji ya yi wani magana da ba amma shi na ga ya yi kuma maganan alkhairi wato namiji ne da ya tausaya wa farkon matan shi a hankalin maganan kenan ya taus wani ne ce ga ya matsa ta ba za ki fita ba she kin tsaya ki amma kin ga she wai bashi shi ka ko bai hana ta ta ga iyalinta ba amma she na ganin a'a bari ya samu wani mataimakiya tsakanin ita da shi to inda ya tausaya wanda ya tausaya ma farko matan shi to shine hujjan ke gwada cewa ke ma in kin shigo zai tausaya miki ya ga cewa kamar a ah, raliya fa ta gaji bari ya kuma ƙara mata ya kuma ƙara mata wani ya samu mata <laughs> ya samu mata wata wata wani yaki na <laughs> ko ba ka ba Allah <laughs> sarki zaki eh ah, to kin da kin da kin da ji da ji da kunnin ki to masha Allah to Raliya kina ganin mu bashi dama ko da a ah, eh a bashi a bashi Ni Hausa Hausan kin nan Niger ban ga a bar shi ko dai a bashi. A bashi. Okay, a bashi. To yanzu kin samu cikokin ki ya isa ya cika kenan, ko? Mm. To, yanzu Raliya mun kulle ki in Allah ya da. Ba Allah kace ya sunanka? Karimu ko? Muhammad Abubakar sunana. To, Muhammad Abubakar da Allah shi ka rubuto mini sunanka Muhammad Abubakar na Raliya. Insha Allah zan baka namba dinta in an gama kaji to eh ta whatsapp yanzu muka gama kaka dawo za mu shiga cikin maganan ka sosai raliya mun gama da ke insha Allahu bayan ki za mu zo da wata eh, ɗaya yar Ghana ga ita kuma anan amma hajiya ce tana zamanta a Saudiya ita kuma za mu mata tambaya kamin mu zo da ita Kisa Raliya mun gama da ke kina da maganar da zaki faɗa? To gode Allah ya saka da alheri, Allah ya zaba mana mafi alheri. Amin, amin, amin, amin. Za a kira ki, kin ji? Ola, to mun gode. Aji Alami, wannan bawa Allah kan na ƙarshe kan maganar raliya. Kin da ji maganar da ya yi sosai ko? Ya tausaya mu na farko, matansa na farko, kita zai da rali. Mai tausayi ne. Yasta, insha Allah, inda kuma raliya ta shigo, ita kuma ga ta gaji. ya kamata ya tausaya mata ya shigo da sabuwa ke da shi eh haka ne wato ne <laughs> gani bai gani a maganar sa eh ajiya labi na'am na ce mai ka gani a maganarsa wato raliya ta shigo ita ma in har wani tausayi wato zai tausaya wata shigo da sa na tambaye shi wai eh haka ne haka to to tausayawar me faruwa yake tausaya musu ko ƴaƴan da suke haifa ne yake tausaya musu eh wai ƴaƴan ya suka shigo shi ga wannan ƴaƴan da kure amma take kamar tana iya tabar masa yaran da je ziyarar iyayenta ko ta aiki kuma ita ce sauran shi kare to she da ya mata yana ganin cewa ƴaƴan su yi mata yawa ba ta iya zai shigo da rani to rafiya ban ta shigo gidan ita kuma in ta gaji in ta tausaya mata ya shigo da sabuwa wato gidan ba gaji a gidan fa na zancen nashi ne dai mai harshen damu yana so ya ƙara amma ya fake da wai yana tausaya wa matarsa ai yana sane take ta haihuwar kawai bai ta shawara ta za ta yi kyale min ya'yana ni ba damuwa ne ba kaga kenan ba ta buƙatar wata kawai yana so ya saboda wasu dalilansa ba yadda za a yi ba za a hana shi ba ita ma kuma ta san ba za ta iya shiga wannan gonar ba tunda ba gonar ta bace ta fi karfinta eh. Allah ne ya ce su yi ɗaya biyu uku har zuwa hudu saboda haka zancen wai dan eh, in ya kawo wata za ta dinga rike mata ƴaƴa ba dole ba ne ba dole ba ne dan wata ya ce wai dole ta rike wa wasu ƴaƴa ai muna gani matan da za a saki uwarsu matan da suke gidan su kirke 'ya'yan duk da dai su wannan ba haka yake ba tana gidan inda su ya yi kokari ya haɗa kansu suka zauna lafiya to duk inda ma za ta je ta je ya san hankalinsa a kwance yake za a rike mishi 'ya'yansa saboda Allah wannan shine kawai amma da Allah a rage son zuciya na <laughs> a ni da gani a abu ɗaya ne gidan gidan gidan bai kamata ce ana gajiya ba ko yaushe ya kamata mace ki active in ki kai wani tausayi wani gajiya kaɗan to za <laughs> za mu yi kishi ya ke eh Ya ci tafiyan ma ai da ƴaƴanta za ta tafi in dai ganin gidansu za ta ai za ta tafi da ƴaƴan iyayenta su ga jikokinsu shi dai kawai ba ya son ka san namiji matsoraci ne a gida in mace za ta tafi unguwa ta fashi girman gidan yake sani sai ya ji kamar ya zura da gudu to ita wannan in ta zura ta dinga yi masa gadi in ya ji motsin mace akwai mace a gidan <laughs> to mun gode muku jama'a insha Allah za mu sauka minti ɗaya za mu sake dawowa a jama'a kan kumanta don Allah ba saurare na akwai wani babon Allah gaskiya shi da ya kawo mana sa cewa don Allah don Allah sarki zaki wai aiki musulmi ne aikinsa ya zo kasa yana neman aikin da bai so kuma ya je yana roko sa'annan kuma shi yana da aikin kansa ne ga iyalinsa suna a kansa baya son kuma iyalinsa su ga cewa bai da ƙarfi yana son all the time ya burge matan shi da 'ya'yan shi kuma ga aiki ya zo ƙasa za mu iya mu masa fi sabidillahi ko dala ba mu karbi ba ko ba za mu karbi ba aikinsa eh, za mu nuna kuma za mu zo muna nuna wa jama'a kai da kake kusa wannan ya iya aiki sosai amma aikinsa ya zo kasa za mu je commercial break ku ga aikinsa da yake yi kai da kake anguwan ina gani ya muna video ne shi na ce ya yi video sa ya muna video kai da kake anguwan kake da mota da kake eh, neman a yi maka mechanic ko menene insha Allah za ka ga contact din wannan bawa Allah amma ku ga ah, wangansa da muke magana shop additional workshop We at Additional Workshop transform your old car into new ones. We engage in car remodeling and repairs. We pride ourselves in high standard carvings and we as well deal in sales of new branded cars and tokumbos. You can reach us at our office located at Inamdi Ezekwe Western Bypass, Tudumwada, Kaduna, or call us on our line 080 or 090 38760988. Patronize us and you will never, ever, ever forget. To, jama'a wannan bawan Allah mutumin Kaduna ne, da kuka ga advert ɗinsa, kuma insha Allah za mu masa proper advert sosai. kisa zan sake saka muku one more time ku sake gani. Bayan haka za mu sauka, mu sake dawowa, za mu sauka minti daya zuwa biyu, mu sake dawowa da ajiya lami kuma wanda za mu yi mata ita ma program ɗinta na biyu insha Allah amma na biyun ina gani ba za mu dade ba za mu dade haka ba insha Allah raliya ne ta ɗan ba mu wahala kaɗan eh, sa'annan kuma kun ga da yake farkon shigowar mu kiga da muka je hutu shi yasa kuka ga eh, program ɗin amma alhamdulillah duk abin da aka yi kana ganin ah, abu ne da ya jayo hankali sosai muna tare da 'yar uwa mai suna ajiya hajara daga kasar ghana amma tana saudiya yanzu haka mutumiyan kumashi insha Allah za mu sauka mu sake da amma mu sake jin wannan ajala mai in kamin wannan ya sauka kin ga abin ya kat zan sake turo miki shi ki sake hawa Allah yarda Additional workshop We at Additional Workshop transform your old car into new ones. We engage in car remodeling and repairs. We pride ourselves in high standard carvings and we as well deal in sales of new branded cars and tokumbos. You can reach us at our office located at Inamdi Ezekwe Western Bypass, Tudumwada, Kaduna, or call us on our line 080